yauwa nan ne za su nuno ma ga call history ga kuma whatsapp chat history a ta chatin da take yi a whatsapp in ka so za su na ringa turo ma Assalamu alaikum masoya masu kallon mu a bidiyo mu na yau zamu nuna muku ne yadda za ku bibi ku budurwarku matanku ko ko wani wadda kuke kula da tarbiyyarsa kamar yadda kuka sani da a rayuwa wata rana zarge na shiga tsakani kai tunani hanya wannan ba ta cin amana na hanya wannan ba ta yaudara na to insha Allah bayan kallon bidiyo na za mu cire ma duk zargin da ake yi akan matanka ko ko akan budurwarka da fari dai in akwai wasu application da ake bukata kafin ka gane da wa take waya da fari dai wayannan su ne application din wannan da wannan da kuma wannan in wa wannan dai gaskiya na biyan kuɗi wannan kuma ba a biyan kuɗi to in wa menene bambancin wannan misali ko waye ne za ka yi ka bibi numanta ba tare da ka karɓa wayanta ba wannan kuma sai an karɓa wayan na kyautan kenan wannan ko da kuna state daban-daban ne za ka yi ka bibi ta wannan kuma kamar yadda na faɗa sai ka karɓi numanta da fari za ka shiga ka yi downloading na wannan application din a play store wannan kuma misalin kana da pdf reader to ka no need ka yi downloading na wannan application din to misali ta yaya za ka san da wa take waya biyo a bidiyo nan daga fara har karshe domin ka ga yaya ake amfani da wannan application ne amma da wannan kafin mu je nuna muku muna neman wata alfarma in kai sabo ne ko in ka manta baka danna mana subscribe ba dan taimaka ka danna mana shi in gode misali in kun zo kuna hira ko ko matanka ne ko ko budurwarka ne in kuna hira sai ka ce Allah ba ni wayan kamar tura wu bayan ka karba akan za ka tura wu sai ka tura mata wannan application din wannan kawai za ka tura zai je muku link da description bayan ka tura wannan application ne a wayanta sai ka shiga cikin application din bayan kana shiga wannan fuskar ne zai fito sai ka zo ka danna kan I have read and agree with times of use sai ka yi tikin bayan ka yi tikin sai ka zo ka danna kan proceed nan bayan ka yi ka taba a nan ne zai nuno ma fuska biyu kawai abin da za ka yi a nan kasa za ka ga click to continue sai ka danna kai bayan ka danna kan click to continue to a nan ne za ka ga sms general call log da kuma contact kawai abin da za ka yi za ka zo ka danna kan general call logs nan bayan ka danna to a nan ne zai nuna ma in ka duba da kyau zaka ranar 14 january 2020 da kuma 14 january 2021 nan dai dukkan kiran da ta yi na shekara ya ne za a turo ma tun daga 2020 tun daga daya ga wata 2020 na za a turo ma bayan fuskan nan ya gama buduwa sai ka zo ka danna kan nan sai ka rubuta sunan fayil misali kowane suna za ka yi kasa mu misali yanzu za mu sa subscribe to bayan ka gama rubuta sunan sai ka zo ka danna kan export to pdf nan sai ka danna allow allow allow a nan ne sai ka dan jira ka dan ya gama sati bayan ya nuna ma wannan fuska sai ka dawo baya to misali in kana so ka ga dukkan nombobin da ke wayanta akan contact nan za ka zo ka danna bayan ka danna sai shi maka rubuta sunan file din misali wancan zaka misali wancan sunan da mun rubuta subscribe ne zaka iya ka sa kira nan kuma zaka iya ka sa nombobi, amma mu da zu mun sa subscribe yanzu like za mu sa to sai shi ma still ka zo ka danna kan export to pdf to bayan ya nuna ma wani fuskan shi ma sai ka dawo baya sai ka fito daga application din bayan ka fito daga application din sai ka goge application din daga wayanta ta yadda ba za ta gani ba bayan ka goge duka kamar yadda ake goge sauran application ne bayan ka gama gogewa sai ka shiga file manager ta bayan ka shiga sai ka nema wani folder yawa ga sunan folder e2 pdf ba ko resto sai ka tura fallan nan zuwa wayanka bayan ka tura sai ka goya wayanta bayan ka goge sai ka mayar mata da wayanta yanzu misali yanzu a ce yanzu ka tura yanzu haka yana wayanka sai bayan ka mayar mata wayanka sai bayan ka zo sai ka shiga fallan aka bayan ka shiga za ka ga file da mun creating kaga subscribe da kuma like mu shiga wannan yawa bayan ka shiga sai zai nuna ma da wani application ke so ka bude shi yasa na ce ka bude ka yi downloading na wannan application din wannan shine amfani application nan kenan ne shine ka bude ka ga nambobin sai misali ya mu bude yawa bayan kana burewa zai nuna ma nan sai ka danna agree bayan ka danna agree sai ka dan jira ka dan, sai ka danna allow uh... a nan ne za ka ga dukkan kiran da ta yi za ka ga ga sunan wadda abun nan wadda ta kira ga fannon manta ga lokacin da ta kira ga lokacin da suka yi yauwa kaga nan ta kira kenan wayan nan kuma ga miskola nan ga wadda ta yi receiving ga kira har na shekara daya za ka ga ga sunan dukka to misali mu shiga ɗayan file din kuma to misali mu shiga ɗayan file ɗin ɗayan ba mu rubuta like ba gashi a sama misali mu shiga yauwa a nan ne za ka ga dukkan nombobin da ke wayanta ga name ga kuma phone number dukka za ka gani to ta haka ne za ka bibiyi nomanta ba tare ka sha wani wahala ba yan wa yanzu mu je mu nuna muku na yadda za a saita na kudi misali za ka zo ka shiga haka bayan kun bude application ne wannan fuska ne zai nuna muku bayan fuskan nan ya fito sai ka zo ka danna kan call history bayan ka danna nan ne zai kai ka inda zaka zaba country naka ka zo ka danna nan duk country da kake sai ka zo ka sa misali an sa country na wa ga Najeriya to sai ka sa numban wadda yake so ka bibiya misali a musa numban bayan ka sa sai ka zo ka cire zero nan ka bari haka sai ka danna kan submit to kaga ya ce please submit your email address we will send your details of za ka ga numban ta a nan bayan ka duba numban daidai ne sai ka zo ka sa email naka nan za mu sa email namu hausa technical at gmail.com bayan ka sa email naka sai ka zo ka danna ka submit na wannan talla ne yauwa a nan ne zai nuna ma me kake so na ringa turo ma ga call history ga whatsapp chat hatta har abun nan sakonin da chatin da nake yi a whatsapp da za turo ma in karo wannan kuma sms message da ke zuwa da kuma all kaga in misali in duka kake so to in ka so za ka iya kadanna a kan all data listener in kana so dukkan kira da kuma whatsapp da komai da komai in ya call history kake so kuma nan za ka danna wa bayan ka danna kan call history nan ne zai nuno ma kiss a plan kaga wannan brunch packet nan na kwana bakwai ne silver packet nan kuma wata daya gold package nan kuma na shekara daya platinum nan kuma na na ba iyaka kenan unlimited ne kenan misali amu zaba na farin nan in ka danna nan ka ga ce how to call how to get all history of any number complete following process and you will get history of zaka ga number nan sai ka zo ka danna continue bayan ka yi danna continue nan ne zai nuno ma inda za ka sa katin ka na banki sai za su cire kuɗi bayan sun cire kuɗi to a nan ne duk kira ne ta yi za su na ringa turo ma shi ta email naka zan ajiye muku link na wadda ba a biya da kuma wancan da za na ringa budewa da shi amma misali kuna so link na wannan kuma sai ku yi min comment zai turo fushi. shi wassalam sai mu sake saduwa wani bidiyo mu na gaba har dai kuma ta yi don Allah muna muna ringa danna muna like da subscribe